فآمنوا فمتعناهم إلى حين sai suka yi imani suka gaskata abin da ya zo da shi sai Allah ya jiyar da su daɗi a rayuwarsu ta duniya har zuwa lokacin da ajalinsu da aka ƙayyade musu ya cika.